l'écoute de VOA Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke muku magana akan mitoci 16, ashirin da biyar sai kuma a koyaushe kuna iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Har ila yau kuma kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a da lol da muryar arewa a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkan mu da sake dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka da ke Abuja. A cikin wannan shiri na musamman muna ɗauke da rahoto da ke cewa 'yan bindiga sun kashe mutane biyar a ƙauyen Dausu da ke jihar Nasarawa. A jihar Taraba kuma zanga-zanga aka yi akan gyaran hanyar Numan zuwa Jalingo. A jamhuriyar Nijar kuma wata ƙungiyar matasa ne ta ba da taimakon jini a asibitoci a Damagaram muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun kamaru inda za mu karkare da sharhin muryar amurka amma kamun wannan duk sai kun saurari cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya sunana zahra aminu fage ga cikakkun labaran duniya akalla mutum 60 ne suka mutu sannan wasu 2,500 suka jikkata bayan wata fashewa mai tsanani a tashar jiragen ruwa da ke beirut a jiya talata abinda wani jami'in agaji na red cross ya kira babbar masifa kusan duka tashar jirgin ruwan ta lalace kuma gine-gine da motocin da ke ajiye a gefen babban birnin na lebanon sun lalace motocin ba da agajin gaggawa sun ɗauke waɗanda suka samu raunuka daga yankin yankin sa'o'i bayan fashewar har zuwa daren jiya ba a san ainihin abin da ya haifar da fashewar ba wata tashar gidan talabijin ta kasar lebanon ta ce jami'ai na zargin sinadarin sodium nitrate da aka adana a tashar jirgin ruwan ce ta haddasa fashewar nan da nan wani jami'in isra'ila ya ce isra'ila ba ta da hannu a kan fashewar dangantaka da ke tsakanin isra'ila da lebanon tana tangal-tangal saboda saboda kungiyar 'yan ta'adda ta hezbollah da ke lebanon wacce aka kafa a kan iyakar kudancin isra'ila prime minister lebanon hassan diab ya bayyana a yau laraba a matsayin ranar zaman makoki wani jami'in fadar white house ya ce an baiwa shugaba donald trump takaitaccen bayani game da fashewar ta jiya talata kuma amurka tana taya al'ummar lebanon da addu'a sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce a cikin wata sanarwa ina so mika sakon ta'aziyya ga dukkan waɗanda haɗarin fashewar tashar jirgin ruwa ta beirut ta ritsa da su a jiya muna sa ido sosai kuma a shirya muke don taimakon al'ummar lebanon yayin da suke murmurewa daga wannan bala'in jami'an fadar white house da kuma manyan 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa na shirin sake haduwa bayan da bangarorin biyu suka bayyana samun ci gaba a kokarinsu na yin matsaya kan sabon tallafin gwamnati na cutar coronavirus. Mun kusa amincewa kan batutuwa biyar ko shida akwai sauran abubuwa da yawa a nan gaba kuma ba ma kan yarjejeniya a waɗannan abubuwan biyar ko shida. Amma akalla sun fahimci bukatunmu in ji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer ya faɗawa manema labarai a jiya talata chuck schumer tare da kakakin majalisar nancy pelosi sun shirya ganawa da sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin da shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows bangarorin biyu sun rarrabu a kan batun girman shirin tallafin da suka gabatar yayin da 'yan jam'iyyar democrat ke kiran a fitar da dala triliyan uku da dugu hudu su kuma 'yan republican suka ce da dala tiriliyan ɗaya. Daga cikin abubuwan da ake tattaunawa akwai tura wani zagaye na tallafin kuɗi da taimakawa masu haya don gujewa kada a kore su da taimakawa ma'aikatar aikewa da sakonni da kuma dala ɗari shida duk sati na rashin aikin yi wanda ya ƙare a makon da ya gabata. Shugabannin Republican suna son a yi ƙaramin shirin ba da tallafi wanda zai magance wasu abubuwa yayin da suka bar tattaunawa tattaunawar gaba daya yan jam'iyyar democrat sun yi watsi da wannan suna ba da hujjar cewa akwai bukatar gwamnatin tarayya ta ɗauki babban mataki don tunkarar ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta buƙatar shugaba donald trump na cewa gwamnatin amurka ta sami kaso daga yiwuwar microsoft ta sai kafar tiktok shine sabon yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin wani yanayi da ba sabon ba microsoft Microsoft tana cikin tattaunawa don siyan wasu sassan TikTok sayarwar da aka tilasta bayan da Trump ya barazanar dakatar da manhajar mallakar China wanda Amurkawa miliyan ɗari da ɗaruruwan miliyoyin mutane a duniya ke amfani da shi. Gwamnatin Trump ta ce TikTok barazana ce ga tsaron ƙasar. Madalla. Za mu fara rahotannin ne da wannan rahoto mai cewa al'ummar yankin Dausu da ke karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa sun buƙaci gwamnatin jiha da na tarayya da su samar musu da tsaro domin zulumin da suka shiga da 'yan bindiga suka kashe mutane biyar a yankin. Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoto. A makon jiya ne 'yan bindiga suka shiga ƙauyen Dausu da ke kan iyaka da jihar Kogi daura da kogin Benue. suka kashe mutane biyar suka kuma kona gidaje da ke ƙauyen. Malam Idris Mundi shine sarkin Dausu ya ce a yanzu haka duk 'yan ƙauyen sun yi gudun hijira zuwa garin Umaisha. Kowa ya bar gari ba gidaje ma wanda mutane za su zauna ba gari ya kone duka kuma wanda muke nuna shine a jira mana gidajen din. Shi ma Yusuf Salihu Ibrahim wanda dan asalin ƙauyen Dausu ne ya ce al'ummar yankin na buƙatan tsaro matuƙa. Samari ne suna dan tsare gari yanzu nan gwamnatin tarayya don Allah a taimaka mana da mutanen saura a wajen ba mu da wani aikin yi banda noma da kifi ne muka kamawa yanzu nan wallahi ba mu da abun da za mu iya ci muna da taimako daga federal government daga state taimaka mana da abinci da kayan sa don kayan mu duka gidan mu an kone shi shugaban karamar hukumar toto prince nuhu adamu ya ce bayan aukuwar lamarin sun sanar da jami'an tsaro sannan kuma za su sanar da gwamnati don a tallafa musu da kayayyakin agaji na gaggawa. Na musu gargadi a yi hakuri amma kuma kukan da muke yi lallai a wani mu a karamin hukumar toto tana neman a kafa ainihin doka ta ɓaci na ganin cewa ita federal government da state government an haɗa kai an samu ainihin jami'an tsaro kamar sojoji a bi ainihin lungu-lungu sako-sako na ainihin dajin karamar hukuma tuta gan cewa wayannan mugwayen mutane an flushin nasu kuma abun da faruwa yanzu a karamar hukumar toto yana faruwa a kwaton karfe a local government na kogi state yana faruwa a karamar hukumar abaji wata abaji area kasu na city yana faruwa a ku kuje area council na city kuma yana faruwa a nasara local na nasara state ko mm. kana shine ya kamata a dauki wannan matakin holistically a hawaii karamar hukumomi a halin da ake ciki kuma a kakakin rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ramhan nansel ya tabbatar min da kisan basarakin ƙauyen odu mr amos obere a karamar hukumar nasarawa dan ba da gari rike da makamai sun shiga gidan wani mr amos ewa obere wato district nan urdu kenan a gurguje falisawa suka gudu zuwa gida kamun aje gida an samo shi har gan arbe shi To amma kun iya gano waɗanda suka kashe shi? Eh, har yanzu ana kan bincike. Akwai matsalolin tsaro musamman a ta wancan ɓangaren. Me jami'an ku ke yi don tabbatar da cewa an tabbatar da zaman lafiya a wurin? An yi sa kwalitawa a kowane ƙauyuka a ta ɓangaren toto da maraba udegin ana kuma kira manyan gari da iyaye kowa ya jawo kunuwan yaransa in sun ga wani abu ko sun waye wani da ke ɓata ma mutane gari haka su gurguje su gaya mana Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Mun gode Zainab. A jihar Taraba kuma wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko mana da rahoto da ke cewa mutane sun fito zanga-zanga akan aikin hanya numan zuwa Jalingo da ke tafiyar hawainiya. Ibrahim Gareka. Masu zanga-zangar waɗanda masu ɗaya manyan titunan Jalingo fadar jihar Taraba sun ko nuna su game da yadda ma aikin hanyar ta neman zuwa garin ke tafiyar hawainiya lamarin da yasa ake ma yawan tare hanyar ana fashi da kuma garkuwa da jama'a don haka ne ma masu zanga-zangar da ke dauke da ya suka ma bukaci da a sake wannan kwangila. Ishaq Alkasim da ke cikin jagororin masu zanga-zangar ya nuna takaicin cewa wannan aikin gyaran hanyar da gwamnatin tarayya ta bada a ranar 24 ga watan yulin shekarar 2017 wato yau fiye da shekaru hudu akan naira biliyan goma sha ɗaya ga kamfanin deluxe project nigeria kawo yanzu dai yana ko tafiyar hawainiya it is important to note that 20 months duration for a 100 km road is way too long shi ma comrade philip peter achagua ya ce wannan hanyar yanzu kan ta zama tarko ga matafiya. Wannan hanyar Jalingo zuwa Numan din nan ta zama kamar tarko ne ma duk waɗanda suke wucewa a wannan hanya. Tarko a manufa cewa duk wanda ya shiga wannan hanya a da lokacin da muke ƙanana in iyayenmu suna ɗaukan mu a moto ko kuma in za mu tafi makaranta hanyar nan ba daga Jalingo zuwa Numan baya wuce 45 minutes amma kuma in yayi tsanani ba zai wuce awa ɗaya ba. Yau in ka ɗauki wannan hanya zai ɗauke ka kusan awa uku hudu har biyar kamin nan ka isa zuwa Numan. Hanyar nan ya kawo rashin cin gaba ga jiha gaba daya ga ita ma kasa gaba daya domin abincin gonan da ake fitar da shi daga taraba kawai ya isa ya ciyar da north east gaba daya amma kuma rashin samun hanya mai kyau sai ka ga ba a iya a fitar da wayana abinci wani lokaci sai ka ga abinci ya zo ya lalace ba iya an siya ba domin ba hanyar da za a bi a fitar da su malam ma'azu mafindi wani matukin mota ne da ke bin hanyar ya ma bai ne da suke fama a yanzu hanya ne wadda ya yake ya yi muni muni ba iya misaltuwa saboda ni wannan hanyar ne na san tun ina aji ina form 2 a secondary school a numan don a numan na yi karatu na na san lokacin da aka yi wannan hanyar ne amma hanyar ya lalace kwata-kwata mun yi mun yi duk hanyar da zamu bi kamar ba mu da shugabanni ne kamar menene ne sai Allah ko kamar mu yan taraba kamar an yafe mu ne a Najeriya ne ba mu sani ba kawai yanzu duk kokarin ji daga bakin jami'an kamfanin da ke gudanar da wannan aikin abin koya ce tura hakanan su ma jami'an ma'aikatar ayyuka ta tarayya sun ki su ce ofan domin a ce wasu ba sa da izinin magana a yanzu to sai dai kuma da ke tsokaci game da wannan batu honorable nasir usman tafida wani dan majalisar dokokin jihar taraba da ke wakiltar mazaɓar jalingutu ya ce duk da cewa wannan aiki na gwamnatin tarayya ne zai mika koken ga gwamnan jihar aktadariya disan isako domin kaiwa gaba. mun sani dan aikin majalisa yake amma dai mu a da muke wakiltar mutane mu a nan za mu kokarin mu ga mu kushin ya koyi da za mu kawo shi gaba yadda za mu kawo shi mai girma gwamnan mu gwamnan da arewa su isa ku za mu samu yi kokarin mu ga mun ja hankalin shi akan wannan hanya kinan Allah ya taimake mu sai mu ga koma da menene yanzu ko jama'a sun zura ido su ga irin matakin da shugaba Buhari zai dauka dangane da aikin hanyar numan zuwa Jalingo da ke ma tafiyar ya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Mun gode Ibrahim da ɗimbin masu sauraron muryar Amurka a wannan lokaci. Yanzu za mu jamhuriyar Nijar inda Tamar Abari ke ɗauke da rahoto da ke cewa wata ƙungiyar matasa ta ba da gudunmawar jini ga cibiyar da ke karɓar jinin a wannan lokaci da zazzabin cizon sauro ke addabar jama'a ga Tamar. Musa Badamasi wanda ake ce ma Consul shine jagoran ƙungiyar Takulo Big Tempo ya bayyana dalilinsu na ba da taimakon jinin. Yanzu dai lokaci ne nake na lokaci lokacin alloba ta masassara kamar yadda kuka gani yanzu haka muna cikin ruwan sama ruwa ya riga ya yi yawa kenan cewa ta wuta kuma da kwai sauro sosai su ku sauran wannan su ne suke sawa eh, masassaru na cizon shi don shi ne muke eh, a dukkan kungiyoyi namu suna cikin wanda suke cikin coordination da wanda bisa ki duka a gindarin tsarin aiki nasu na duk shekara ba da shi a sahun gaba yake a cikin ayakunan namu kenan don wannan yau muka dauki wanga lokaci mu zo mu yi wannan aiki na yiwa kai mu samu ba da jini don saboda mu ceci rayuwar jama'a. Wannan ba da jini yana da ka'idodi na yadda ya dace a yi shi ga wanda ya kamata ya bada shi. wanda yake ya kwan shekaru sun riga sun shige ba za a dokan jinin shi kuma ba wannan mata masu baikon nono da sauransu duka eh, ba a jinin su kenan abin da muke jan hankalin jama'a shi wanga jini lalle kan tan rayuwa ne na bani adama kenan kowa bai huce ba karhin a sa mishi ko kuma ya hudda ya sa kenan kala a ji tsoron ba da jini ba haka nan bane wa wuya kamar an je rijiya dokan ruwa ake a sai an riga kamar wannan matakan da na gaya muku sai an duba wannan ka'idodin an ga mutum ya cika su ake dokan jinin shi kenan muna kira zuwa ga al'umma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wanda yake da ran shi a yi kokari eh, a taimaka a ceci rayuwar jama'a wanda ba su da lafiya. su ma dai mata ba a bar su a baya ba suna taka rawa a cikin wannan kulob kamar yadda fatima haras shugabar mata take cewa da ta yi kira ga matasa su zage namtsi su gade su. Mata suna kokari wannan mun kama ne amma dai an ce sadakatu jariya ce muke ba gudu ba sha da baya in Allah ya yarda. Kuda yanzu ma mun tahi amma muna son kananan nan da suke ganin abin da muke yi muna son duk su ma su kama kenan ana son dai kowane lokaci dai komai abin da kake yi dai ka samu dai kankana su taso muna son duka yara kananan nan da suke ganin yanzu dai mun girma mu mun ci gaba mun kare har mun hau tudun mu mun gangaro amma muna so yaran nan duk su ma su zo su kama muna da relevin allah yarda suna kokarin su suma baya ga taimako ba da jinin na sa mutum ya ji karfin jikin shi cewar wasu da suka ba da jinin suna na wani amurka wani shekara goma sha wani abu ina ba da yanzu kuma gaskiya an ka ba da jini zaka yi sauki a ka babu gajiya babu wani kasala ana kira ga dukkan wanda bisu ba da da su taso su ka ba da saboda na farko taimako ne kuma na biyu kai ma zaka samu lafiya a na ba da leda daya ka san sankantin miligram tunda kamar kan bace litir ne ake cin shi idan wata uku ne ke ba in dai baban da lafiya idan wata uku ne ya zo mu bada ba sai shi kamar shin bada. Suna na Badariya Na zo ne in bada shi ne zira na bada gaskiya na ji daɗi sosai kuma ina jin hankali da wanda bisu bada jini. In ka bada jini kai da kanka daɗin jikin ka zakka ji wannan karan da ya kai na shidda dai da nake bada. Wani suna cewa ko tsoro suke akwai wadda muka zo ta ta tsoro take ji amma yanzu da ta bada ta ta gaskiya ta ji daɗi sosai. Na nemi jin ta bakin shugaban cibiyar ta bada jini sai RTS ta da magaran sai dai ya yi tafiya na ba bayan shi kuma sun ce ba su da hurumin yin magana a kai. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Madalla Tamar Abari, barka mu da sauraron shiri na musamman lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli da Aishatu Ma'azu za ta gabatar. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A makon jiya ne aka karrama wata matashiya 'yar Najeriya da lambar yabo na Alfredo stirkis Green Ring bayan kammala taron karawa juna sani na kungiyar Climate Reality Project karo na 44 wanda tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Albert Arnold Gore ya kafa. Na tattauna da matashiyar 'yar asalin jihar Kaduna Gloria Kasan Bulus wacce ta kasance 'yar Afirka ta farko da aka taɓa karramawa da wannan lambar yabo. Na fara da mata tambaya game da irin ayyukan da take guda. gudanarwa har ya kai ta ga samun wannan lambar yabo. Niyar radon karin muhalli hmm. abin da nike yi shi ne nike tara mutane ina gargade su yadda dai za su kula da muhalli. Wannan wannan nikan kira 'yan jarida mu tattauna akan ababun da ke damun muhalli kuma nikan koya musu yadda za su rubuta labaru akan muhalli a hada wata kungiya Network of Society in Environment wato na zabi mutane ne da suke so su taimaka eh, protecting muhalli. Da yanda za a kula da muhalli kuma wannan kungiyar muna bin irin ababen da gwamnati suna yi kamar Ministry of Environment mu ga me ya kamata yi da zai taimaka a muhalli. Mukan duba budget Ministry of Environment don menene kudaden da aka sa ma project da za su taimaka ma jama'a. Kuma sai mu duba kamar State Development Plan ɗin Kaduna yana reflecting ababin da ya kamata za su taimaka ma jama'a cikin muhalli bayan wannan kuma mukan samu facilitator da za su zo su dan koya mana wasu abubuwa don su taimake mu ƙara gane aikin da muke yi don mu building capacity so da ɗan mun fita za mu iya mu yi aiki mai kyau bayan wannan kuma ina da nawa kungiya mai zaman kanta Richard Gas Initiative shi ma musamman muna duba abubuwan da ke shafan muhalli kuma banda wannan kuma muna duba governance da education wato kuna duba al'amura da suka shafi shugabanci na gari da kuma ilimi. Akwai abubuwa da yawa da muke a nan Kaduna da wannan shekaran ya fara sai aka ban West African Regional Coordinator wato ni ke shugabancin West African countries. Kasashen yankin nahiyar Afirka na yamma. wato na kungiyoyi masu harka da al'amura da suka jibinci yanayi kenan eh, to wannan kungiyar da suka ban wannan award don climate reality project suna da wata branch da ke South Africa. To mu 'yan Africa dukkan mu branch ɗinmu kenan. To abin da yasa suka bani wannan don sun ga abubuwan da nike yi a nan Kaduna akan muhalli. Su climate reality suka gan kokari na sai suka ban wannan award da kuma ba ni kaɗai ba suka bani da wayansu kuma guda uku da suka fito ɗaya daga Indonesia, ɗaya daga New York, ɗaya daga Costa Rica. To yanzu wannan nauyi da suka rataya miki na zama jagora me wannan nauyi ya kunsa? Climate reality suna tsene mutane don su kara musu basira kan yadda za su yi su matsalolin muhalli. To kin ga wannan akwai mutane da yawa da aka da su riga sun masu wannan training din a country da yawa. To ni ne yanzu ya kamata in haɗa su tare saboda aikin ya karu kuma don a ji muryoyin dan kin ga wannan abubuwan da ke shafin muhalli kullum suna karuwa ne ko ka fita waje zaka ga ga shara ana zubawa ga zafi na karuwa ga ruwan sama baka gane ko ruwan na karuwa bane ko na ragewa za mu zo ga wannan batu amma yanzu tukunna ganin cewa kina wannan aiki da gaske kin karanci harkar yanayi ne a makaranta eh background ɗina kenan dan na fara da BSc a uh, Environmental Studies the Natural Resources na yi graduate a uh, Geographic Information Systems na yi Masters in Renewable Energy na kuma yin MSc a uh, Natural Resource Management and Climate Change sai ina kuma Masters a don wa COVID-19 day ba a fara ko ba a Disaster Management and Development Studies. To wannan fanni da kike gwagwarmaya a ciki wani fanni ne da nahiyar afirka yana da wuya a ga mutane sun dage suna fafutuka a wannan fanni kasancewar ki mace 'yar arewa kuma matashiya wasu irin kalubale kike fuskanta To, ni dai kullum murna nike da godiya da har na zabi wannan kariya part din. Don na ɗaya wannan abubuwan da ke shafar muhalli da mata da yara ya fi shafan su kuma yadda nike na mace ai dole taimake yan uwana mata me yasa kika ce mata da yara ya fi shafa suwa ke girki a gida mata ke girki a gida in za amfani da itace kamar a kauyuka ai dole mata suke yi mm. in za a je a diba ruwa a gida mata suke har gona ma akwai inda mata suke gona ba maza ke gona ba hmm. to kina in abu ya zo ya faru ai mu ne zai shafa kuma yanzu in yaro bai da lafiya ko da wane ne a gida bai da lafiya ba maza ke kula da su ba to kina shi ne yasa mata ne duk wayannan abubuwa sun fi shafa wani irin kalubale kike fuskanta to ni dai ban samu matsala a aiki na sai dan ko ina na je in an ga na mace ne hmm. yana ba ma mutane sha'awa sosai amma maganan shi muhalli da turanci za ce Sarkakiya. To mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu domin ci gaba da tattaunawa da bakuwar tamu. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakuwar tamu Gloria gulus sai wacce ta daidaita mana sauki Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'az nake muku fatar alkhairi. yanzu bari mu saurari sharhin jaridun kamaru daga bakin Muhammad Awal Garba. mu fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Lukon ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta labarta mana cewar jagoran adawan kasar jamhuriyar Kamaru ni jamhuri ya ce al'amarin sashen 'yan aware na kasar kamaru ya fara yin kamari duba da yadda har yanzu haka aka kasa shawo kan al'amuran da ke faruwa a waɗannan bangaren yau sama da shekaru uku da rabi kenan za ka ci ɗauki baraɗi a bangaren na 'yan aware sai kuma jaridan ekonomi ta kasar jamhuriyar kamaru kamaru ana ta hango mana cewar yadda yanzu haka kasar ta kamaru take neman bankin baya lamuni na duniya da ta yi kokari na ganin cewa ta tallafa wa kasar domin farfado da tattalin arzikinta kasancewar irin bala'in covid-19 da ya sanya wa kasar jamhuriyar kamaru takunkumi na rashin maguran kudaden da suka ki shiga sama da watanni hudu da suka gabata sai kuma jaridar essential an da ita kuma ta ce kamfanin sufuri na jirgin saman kasar jamhuriyar kamaru kamar ko sun ce sun shirya tsaf domin fara jigilar fasinjojinsu daga wannan kasa zuwa wancan kasar jaridar mitasiyon kuma ta ce 'yan siyasan kasar jamhuriyar kamaru da sarakunan gargajiya sun fara kamun kafa domin zaben da za a gudanar irinsu na farko kenan a kasar jamhuriyar kamaru an da suke neman goyon bayan gwamnatin kasar da kuma waɗansu ɗaiɗaikun mutane kasancewar za a gudanar da zaben ne a jihohi goma na kasar ta jamhuriyar kamaru kamaru wanda ake bukatan masu ba da shawarwari da kuma shugabansu a gundumomi da kuma shiyoyin kasar jamhuriyar kamaru jaridar leju kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta kwarmata mana cewar ministan harkokin kiwon lafiya na kasar musta maluda malashi ya fara janye kansa kan alahus din da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta bawa malaman asibiti kan kokarin da suka yi na yakan cutar ta covid-19 wanda har yanzu haka haka likitocin ba su gani a ƙasa ba jaridar da mai saje ita kuma ta fage mana cewar yadda rashin tsaro ya yi kamari a jihar adamawan ƙasar jamhuriyar kamaru kan yadda masu garkuwa da al'umma suka fara cin gashin su babu babbaka a wannan jihar jaridar kamarun tribune kuma ta shaida mana cewar gwamnati tana jajantawa al'umman yankin mayo moskuta kan hare-haren da maharan boko haram wanda sai kai musu wasu har ma ya sanadiyan salwantar rayuka da dama shugaba furbiya ya ce za a sanya matakan tsaro a wannan bangaren wanda za a gwari a mulkushe maharan na boko haram akan iyakar kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya jaridar da time the opportunity kuma ta ce a halin yanzu dai lokaci ya yi da shugaba biya zai yi ma a gwamnatinsa amma shuru kake je kamar an shuka dusa za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar cameroon info an da ta gwamnati sama cewa waɗansu 'yan yawon buɗe idanu su guda ashirin sun gamu da ajalinsu a hannun maharan boko haram a yankin unguwanciwa da ke jihar arewa mai nisan kasar jamhuriyar kamaru amma gwamnati ta ce ba za ta bar wannan al'amarin ba har sai ta zaƙulo waɗanda suka aikata wannan aikar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Babu babban abin da ya fi mulkin kama karya da ake yi ƙarƙashin doka da kuma suna adalci. Abin da ƙwararre a fannin falsafar siyasa na Faransa, Montesquieu ya rubuta kenan. babu wata hanya da tafi dacewa da za a bayyana gwamnatin daniel ramzan kadyrov shugaban jamhuriyar chechnya ta rasha mai mulkin kama karya a saboda wannan dalilan amurka ta ɗauki sabbin matakan takaita ba kadyrov da iyalansa takardar shiga ƙasar sakamakon mummunan keta haƙoƙin jama'ar chechnya Sakamakon shine Kadyrov da matarsa da kuma manyan 'ya'yansa mata biyu yanzu an hana su shiga Amurka. A wata sanarwa da ya fidda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na da sahihan bayanai akan cewa Kadyrov ya keta haƙoƙin bil'adama sosai tun daga sama da shekaru goma da suka wuce, ciki har da azabtarwa da kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba. Cikin bayanan har da tsare mutane da yawa da kuma azabtar da 'yan luɗi da maɗigo da kuma masu sauya jinsi. A shekarar 2018 wata kungiyar haɗin gwiwa ta tsaro ta turai da ke bincike a kan keta haƙoƙin bil'adama a Chechnya ta gano cewa an aikata laifukan cin zarafi, kwantatawa, kame-kame ba bisa ƙa'ida ba, asabtarwa, batar da jama'a da kuma kashe-kashe ba bisa ƙa'ida ba a yanayin da masu aikata laifi ke kaucewa hukunci. Masu sukar Kadirov sun ɗanɗana kudarsa a cikin shekarun da suka gabata saboda sun ba da bayanan cin zarafi a Chechnya. A shekarar 2017 an samu 'yan Chechnya da yawa da ke da alaƙa da jami'an tsaron Kadyrov da laifin kisan madugun 'yan adawar Rasha Boris Nemtsov. A shekarar 2009 aka sace Natalia Estemirova wadda ta yi aiki da ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Memorial daga gidanta a Chechnya aka kuma kashe ta. A cikin 'yan shekarun nan masu sukar Kadyarov da yawa da ke gudun hijira a Turai su ma an kashe su. A baya-bayan nan, Mr. Kadyarov, kamar sauran shugabanni masu mulkin kama karya, na amfani da hujjar annobar cutar coronavirus don ƙara cin zarafin jama'ar Chechnya. Tabbas a cewar rahotannin 'yan jarida, Kadyrov ya yi wa 'yan jarida da suka ba da rahoton ƙoƙarin gwamnatinsa na tsorata mutane akan yin gwajin cutar coronavirus barazana. Yana cewa 'yan jaridar makiyan ƙasar ne. Waɗannan ƙara matakan da Amurka ta ɗauka za su isar da saƙo ga Mr. Kadyrov kan cewa akwai sakamako game da mummunan saba haƙoƙin jama'a da yake yi a kansa da iyalansa. Amurka za ta yi amfani da duk hanyar da za ta iya ta ƙarfafa muhimmancin sauke nauyin da ya rataya a kan wuyan duk waɗanda suke da ɗabi'u marasa kyau. Amurka ta yi kira ga gwamnatin Rasha da ta kawo ƙarshen rashin hukunta masu keta haƙoƙin bil'adama a Chechnya, ta kuma tabbatar da cewa kowa da kowa a Rasha ciki har da Chechnya na da damar 'yancinsa ba tare da fargaban za a hukunta sa ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Salishehu Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.